a jiya ne ministan tsaron najeriya major general bashir magashi mai ritaya ya zirci garin manguno don ganawa da sojojin najeriya da kuma na chadi da ke haɗin gwiwa wajen yaƙi da yayan ƙungiyar boko haram a yankin tafkin chadi ministan tsaron da ya wani ganawan sirri tsakaninsa da manyan jami'an sojan najeriya da suka mara masa baya an na fiye da tsawon awanni uku a garin na manguno wanda daga bisani ya yi wa ga manyan sojojin najeriya da haɗin gwiwan sojojin chadin jawabi ta bakin tafinta kamar haka. there will not be an army. You are the most valuable items we have in this nation. Those who can defend the integrity of Nigeria, those who can secure the nation properly and assist the civil authority in maintenance of law and order. in babu babu jami'an tsaro, kuna daga cikin mutanen da muke tinkaho da su a wannan ƙasa wanda za su kare mutuncin ƙasar mu Najeriya su kare ƙasar mu yadda ya kamata su kuma taimaka fararen hula wajen maido da doka da oda. Commander in Chief of the Armed Forces Muhammadu Buhari has asked me to convey his goodwill to all of you for your doggedness, resilience and hard work you have been putting in the northeast sector of our operation. ya ce kwamandan cif na kasar nan muhammadu buhari ya umarce ni nuna goyon su ga ku saboda kwazo da ku. game da irin ayyukan da kuke yi a wannan shiya na arewa maso gabacin kasar kuma yana muku fatan nasara game da wannan ayyuka da kuke yi. My purpose of coming here is to see all of you discuss with your colleagues from Chad and see how we can improve our operational efficiency. We have discussed At length, with their officers, they have told us their problems and everything that is needed for you to improve on the conduct of this operation. Ya ce makasudin zuwa na nan shine don in gana da dukkaninku kuma tattauna da abokan ayyukanku na kasar Chadi da mu da za mu inganta ayyukanku. Mun tattauna sosai da shugabanninku kuma sun gaya mana irin matsalolinku game da duk wani abin da ake bukata na yadda za a ci gaba da wannan aiki kuma muna nan muna kokarin ganin yadda za mu taimaka. kuma fatar mu anan shine muna so ku ci gaba da irin kyawawan ayyukan da kuke yi kuma za mu kokari mu ga duk an cimma matsalolin ku the government and the people of Nigeria will never forget our heroes who have done us proud but they have lost their lives we are also aware of the sacrifices the Chadian soldiers are making, and we hope the cooperation will continue, and we wish all of you a happy Christmas and New Year. Ministan ya ce gwamnatin Najeriya da kuma al'umman kasar za su manta da mazan jiya da suka kwanta dama ba sakamakon sadaukar da rayukansu da suka yi wa kasar kuma muna sanin sadaukarwa da yanzu haka sojojin tali ke wa Najeriya. kuma muna fatan za su ci gaba da wannan haɗin kan kuma muna muku barka da bukukuwan kirsimeti da sabuwar shekara a cewar major general bashir magashi wato ministan harkokin tsaron ƙasar lokacin da yake wa sojojin najeriya jawabi a garin manguno jihar magashi dai yana sanye da kayan sarki wanda kuma ya samu rakiyar babban hafsan sojan ƙasa lieutenant general yusuf tukur baratai da babban hafsan sojan sama sadiq baba abubakar da tiyata kwamanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya wato major general olusegun adini da dai sauran manyan janarorin soja wadda suka mara masa baya haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya